Zaben sabon kakakin majalisar dokokin jihar Taraban bai zo da mamaki ba sakamakon sato kasa katsin da ke wakana a tsakanin tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Abil Fitadiya da kuma gwamnan jihar Taraban Aktedare Disan Isiyaku wanda tun farko ake zargin cewa shi fi da makudan kudade domin wannan dambarwa to sai dai kuma ganin ma irin tarkon da zai iya fadawa sakamakon sanya hannu a takardar tsigewa da wasu 'yan majalisar fiye da goma suka yi kwatsam sai ga takardar murabus daga kakakin majalisar Abel Fitadiya wato ya jefar da kwallon mangoro domin rabuwa da kuda. amma dai zaman 'yan majalisar na yau litinin ne aka zaɓi sabon kakakin majalisar joseph alkinja ne a matsayin sabon kakakin majalisar kana kuma aka zaɓi hamma adama abdullahi a matsayin sabon mataimakin kakakin majalisar to ko mai sabon kakakin majalisar zai ce game da wannan sabon kujera da ya samu a yau ga dai alkinja kuninan abu da za mu yi shine za mu cewa wannan alherin da Allah ya mana na zamantakewa mu a yanwa na Taraba State za mu tabbatar cewa duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na majalisa za mu yi don mu ga cin gaban nan Taraba State za mu roki Allah zai ba mu basira da za mu cima mu Shi ko da yake karin haske kan wannan cece kuce da kuma dambarwa na majalisa da daukin jihar Taraban. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan jam'iyyar APC da ke ma zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar cewa ya yi. E lallai a matsayinmu na membobin majalisa mu ba za mu wuce dalilai da a kawu majalisa ya karanta a cikin zaman majalisa ba inda ya ce kakaki majalisa na da wato honorable abel peter dia ya ajiye eh, mukami a bisa dalilai na kansa wanda ake kiran personal reasons to mutum da ya ajiye ya ce ga dalilai to waye ne kuma zai kara mishi wasu dalilai a ciki to shi ya ce bisa dalilai na ra'ayin kansa to bai bayyana mana menene dalilai din ba to ba wani duk wanda ya faɗi abun da ya wuce haka ya yi mai cishigi an da zargi gwamnan jihar taraban daris isa isako da zama kanwa uwar gami wajen sauya kakakin majalisar zargin da koshi gwamnan ke cewa ba haka lamarin yake ba. A na fari barin gode ma Allah Ubangiji mai komi mai kowa cewa ɗan hargisi da an ka samu a gidan majalisa su da kansu sun zona sun zatar sun yadda wanda suke nan sun ce bari su ba wadansu wuri su ma su gwada kuma su da kansu sun yadda sun fito da wadansu. in Allah ya yarda yanda na aiki da wadancan muka rabu lafiya haka ma zai aiki da su wadannan don dukansu a wuri na su ɗaya ne ni kuma ba ni da waraya na bambanci ko na cewa kai ka fito pdp ne kai ka fito apc ne ko wani party dukansu a wuri na majalisa ne dukansu kuma abu daya ne kuma mun yi aiki lami lafiya da yanzu kuma haka din za mu ci gaba in Allah ya yarda ina son tabbatar ba mutanen state ba abin da zai canja za mu yi gaba za mu yi gaba za mu yi nasara in Allah ya yarda koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya bayyana yadda za ta kaya yayin da ko rahotanni ma ke cewa tuni wasu 'yan majalisar dokokin jiha suka soma shirin sauya sheka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya.